baiwa matasa 'yan mata da wasu al'amura ke iya cimma 'yan shekaru goma zuwa goma sha tara damar halartar wani tsarin wayar da kai na watanni takwas bisa isa jinkiri ga auren gaugawa shine ɗaya daga manufofin espace securize ga matasa sabbin tashi na ƙasar niger azima da na'ima 'yan asalin tawa ne 'yan shekara goma sha hudu sun amfana da wannan tsarin sun ba da shaidarsu ga irin canjin da ya samu dangance da samun faɗin albarkacin baki ya 'ya mata a garin kwallama babba. Ubaida Asuman wata mahaifiya lacizuwa ta ce ita kam ta jinkirta auren diyarta har ta kai shekara goma sha takwas. Alhassan Hamza mai garin Kwallamma ya tabbatar da wannan auratar da yara ɗiya mata da gaggawa yana da mummunan sakamako a yanzu kam al'ummar na kan hanyar barin sa a ganin shi shekarun nan biyu na halartar da suke a filin kwanciyar hankali ya ba al'umma damar sa hankali kiyaye wannan al'amari. A kwallon mababba halartar hilin kwanciyar hankali Espace Securize ya baiwa 'yan mata matasa masu tashi damar faɗar albarkacin bakinsu ba da wata tsangwama ba inda suke da damar cewar ba su lamunta ba da aiwa yara da shekarunsu bai kai ba aure. Hakan ya ba da damar a lissafa da haƙƙi ɗaya na 'yancin ɗan adam cewa da 'yanci ga faɗar albarkacin baki.